Na ce da ka da fitin fitin da kake yi. Yau ba karamin yaƙi zai a garin nan ba. Garin yaki sai ne zabga wa Usaina Mari. Mari? Mari. Ni za a wada rana? Ni za a wulakanci? Ni za a wulakanci? Ni zai. Ni za a wallahi tallahi bai isa ba. Kowa ya ubansa a nauzan Najeriya zan je zan kai shi, wani sa'idi ne. Sai da garjeje. <laughs> Garjeje. Kake kenan. Yana kuma kana kana soke hannun riga. Ya hakuri. A barwa Allah ya fa ajaya sun. Ko ba gaskiya ba. Ya hakuri. Yan tagwaye. Allah zai saka ku. Kana nufin yanzu shi ne da ke siya ki banza? Ba wani abu da zaka iya yi akai? Kashi ne. Ce a barwa Allah ya fa ajaya. ke ni abin da ke da musarin namiji kawai wanda bai san me yake ba ni na ce ruga mutum an gaya maka ni zaki ruwa ce yanzu ba daga can yana ganin ya ruga a wuce kuje da kauci kai kuje da kauci mi aya bi da ke ki ce mun musarin namiji oga oga ka je kara idan ba ta kama wannan ba yanzu sai kira ne ka je ka dake shi kuje ka nan gurin billahi hada girgi da girgi da na da kwantar da hankali ki dinga yin hakuri ko mai na duniya mai karewa ne ko kuma kin ga zaki zuwa kirama musu to ne miki izini in kin ji ana za a dauki fansa za a iya ne ai daga wajen hira tashi nake yana ganin na sheƙa a guje yanzu ma fa gidan su zan tafi hasana yanzu abin da nake so da ku usaina ku yi haƙuri ku tafi gida ku ɗaukar da Allah ya ɗora mana kun yi asarar uba wallahi a duke ka sayi komai a kai sai na dawo Allah gafara ta dube ka ƙato da kai namiji kaman ka wai mace ta koro ka daga waje ka dawo gida kai ta haɗa gumi kana haɗa zuba wai za a kan macen kake haɗa wannan gumi da Allah gafara ta ko turmi ta ɗauka ba ka gudu ba ko ni wace wallahi dar uwarta ba zan gudan mata ba bare kai namiji kaman ka oh. wallahi an dai ji kunya an yi asara sai ka zauna kai ta haɗa gumi kana haɗa zuba a an dai ji kunya wallahi talla an yi asara ke ke ke jahilar ina ne zaki shigo wa mutane gida ba sallama ni ce jahila ni ce jahila ba ta nake ba ta mijin kike bari in nagma da shi sai in zo miki fita ki ba ko ina ba ta an ki ba ni ce ta <laughs> na dawo gare ki kamar kunya a rafa faɗa mai ki gaya mu dazu Allah ba ki haƙuri Allah huci zuciyarki na yi shirin shirin shi din ne ya haƙuri Allah ya dayo sai na ɓara miki kanki ne so mu je gida sai da shi wallahi zan ga ya miki wallahi kamar a bakin sa Allah ba ki haƙuri Allah ba ki haƙuri ban ji ba Allah huce zuciyarki sai na yi zinariya sai na yi mamuke sanda sai da tsofanta na ji ga wannan tafin hannun nashi ne kuma da fatanyar noma shine ya tsaura mata a fuskar ta da kai ya daina mu ce ba ta kuma ya tsina Hasana, Usin haɗa daga kafa. Yos ya gane kuran shi. Sina zo tsa mishi kanshi ta tabaryen nan. Yana cin zane ya mutan da kan kuyo ya gama. A ci katon banza katon kuyo. Allah la ilaha illallah la ilaha Allah la ilaha illallah la ilaha eh abar fil salawa tara da talatin tabariya in ka isa wallahi da lahi ya sai fika jin daɗi katon banza katon hofi baka da aiki sai cin zali 'ya'yan mutane bulkisi bai gadon zinare a <laughs> a ah, a ah, ah. bulkisa bulkisa yake bayi wallahi ɗinki yayi na gode sai ran da kuma na samu a tamfa ko kuma yadi zan kawo. A'a haba bulki. Haba bulki su mai ganin zinari. sai kin san wani yadi ko wani wani wani wani shadda kawai da kin yi sha'awar dinki to to amma fa za ka bani wani abu <laughs> burki bayan dinkin kuma eh bayan dinkin da kuma zabga miki to shikenan sai na dawo kai matsala wallahi kin bani tsoro ni na ga ma namiji ne ya taba ni ta baya kai so da namiji ne ya taba dan me sa ke tunanin namiji ne ya taba Ko kallon su bana da da zan yi abin da ke faɗa ni to ina jin ki ne faru wallahi din ki ki ne na ya mun ki to ko wani kira ne ki yanzu baki san tana da yawan wannan ki la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki san shi tsaye ba garin nan anguwan nan gaba daya amma fa ke baƙuwa ce ko a garin nan tunda baki san cif ne ni baƙuwa ce wurin kakata nake zuwa a garin nan kuma ina yi kwana biyu sai na koma haka ne ba abin ba ba to bari dai in gani bari in dan yi miki describing inda zaki ba zan iya gaba ɗaya ba rabi zan miki in kika je kina zuwa wurin zai ki ina ne shagon ki a unguwan ba wanda ba ki ina je in kika miƙe ni haka ne idan kika miƙe za ki yi kina yin lab za ki ga wasu masu sa'idawa yan sa ido a wurin suna zaune sai ki tambaye su yawwa za su zuna miki kwanan da za ki shiga amma ki san da za ki yi ki tambaye saboda baki ki yan sawa kin ji ba mu na burci ba na gode yau <laughs> ai ki sani kin san na sha gaya miki cewa in kika haɗu magana ta ƙare duk abin da kike bukata ko menene kai Allah ya saka fa dan gangami waye wannan wuro ka kamu Allah ke wannan irin talakawa nan ne masu zuwa ranka daɗe nema talakawa ne zalamamu masu mugun naki wanda ba sa ba sa samun masu rasa sallar asuba saboda mauda <laughs> kaga abin da zaka yi wannan kaje da hisitu ka auna masa shinkafa kwano hudu geran kunu kwano biyar Allah ya saka fa haka eh. ka je gurin sadau ka ce a bashi tsinken tsire guda shida ka san talaka wannan wannan yaron gama da tsiren tsinke wannan <laughs> irin su ba sa taunawa hadiya suke yi jama'a ta garbi sun ce zaben mai zabe mai zuwa duk kai za su yi wannan wakilin yan kuyan ne mutanen korama dauda suka ce sai ni wala ina gaya ba korama dauda can tun gaɗa ba suka ce sai ni tsohuwar kura mai kwangwama ni na Allah ta biki wani a karo mana fasta a karo mana fasta sunana ne nan <laughs> wannan ita ce shakallo na farin wata shakallo ga ta gare ni <laughs> farin wata ce shakallo wanda suka gani suka ce wai hatsari ne a tsanya nake ba hatsari ba ne kallo ne na Allah ya saka faka amin a kara mana fasta a karo mana fasta za a kara ma ba komai